Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Jiddat Lukair kashi ne 27. Washe gari Alhamis da safe, jiddan Nafisa kanwa Abu Turab da ke bodin suna sharar falo kamar yadda Umma ta saka su. Maimakon kuma na goge-goge aka buɗe gobar fala. Duk suka ɗaga kai. Albashir ne fara shigowa sannan Abu Turab da ke fiye da shi a baya. Jidda ne ta ci gaba da sharan da take yi, Nafisa ta gaida Albashir cike da murnar sa, ya ce ashe kin girma da yawa fina. Rungume Abu Turab ta yi tace, ce, yaya ku da zuwa. Ya ji hancin da ya ce, yaushe kika dawo? Ta ce, Tuesday fa yaya. Ya to ya karatu? Ta ce, alhamdulillah. Maimun ta gaida Albashir, ya amsa mata da murmushi. Sannan ta gaida Abu Turab ya amsa a takaice. Jida ta dago tana kallon ta ce, ina kwanan ku? Albashir ya ce, lafiya lau. Ya kike? Ta lafiya lau. Dama Abu Turab bai amsa ba, banda ya da Yahudun nawa. Jida ta ci gaba da shararta. kallon albashir abu turab yayi gani yadda yake kallon jiddar ya mai da wayarsa aljihu ya nufi ɗakin hajja albashir ya kalle sa sannan ya mai da dubansa gun jidda ya ce kina da asma ne ta daga kai ta kalle sa amma bata ce komai ba maimun ta ce a'a ba ta da asma ya ce ok daga kai bayan abu turab zuwa ɗakin hajja hajja na ganin albashir ta ce kai ma ka je kai makanka faɗa bashir ba wai ka dinga yawo kana bin sababbin angwaye zalo-zalo a baya ba da ka san ciwon kanka yanzu ba ciwa za ka yi haɗa ku da wannan mutumin Aliyu ba balle dai da watanni nawa ya girme ka amma ka tsaya shashan ci kai a dole dan sarki to ko da nake uwar sarki bana abin da kake yi wallahi Labashir ya ce to kin samu matan ne na ce miki bana so hajja ni na sa masar da kika je zaki samu wata daga can fa ta mare ce ta ce wallahi nayi niyya bashar. Nafisa ce ta hana ni wai su ba a haka a can to ka kuwa ai sai in yi shiru in goma gefe tunda idan na butsare min suka mai dunan Najeriya sai in yaya amma yanzu tunda har yanzu ka bani wuka da nama idan Allah ya yarda ba zan ba ka kunya ba yanzu ma na fara maka sha'awar wata yarinya wallahi ba ganta ba kyakkyawa doguwa jazar da ita kamar balarabiya da ta buɗe min gashin ta kuma sai da na ce ga ladabi da biyayya sannan ba ta da ƙiyuya kuma aka saka ta yi take cikin daɗin rai ga shegen haƙuri ai ta na fara maka sha'awar ta sai gashi ashe kai mani kake jira Albashir ya ce tofa a ina kika samu min ita hajja hajja ta ce sakin wawa ce Abu Turab da ke danna wayarsa ya daga kai kalla Hajja. Albashir ya dariya ya ce, "Sakin wawa kuma Hajja, ba zawara kika samo min kenan?" Haji ta ce, "Ka ji ka da wani zance Bashir, wallahi babu wanda zai ci ta taɓa aure." Yarinya ce fa ƴar karama, ba ta wuce Nafisa kama mutumin nan da ke zaune ba. Kuma in na samu labarin wannan auren da ta yi ba aure ba ne don babu abin da ya taɓa shiga tsakaninta da mijin. A gantala aka yi auren kuma a gantala aka yi sakin. Ai yarinya ce karama fa nake gaya maka wallahi. Sannan kakan Aliyu ni ma ai abu zaurayi aure ni. Tunda sai da na aure kakanka aka haifa ka biyu da Aisha, sannan kishiyoyi suka fidda ni. Allah ya haɗa da kakan Aliyu ya aure ni. Sannan na haifi Usman da Nafisa, Shi dai albashir murmushi kawai yake yi, ya ce, To, shi kenan. Ani na san ba za ki min zaɓin da zai cutar da ni ba Hajjaju. Hajji ta ce, Haba, haba. Ai na cuci kaina kenan idan na cuce ka. Insha Allah zaɓi ne har zaɓi da maka. Karka ji komai a ranka. Bari dai mu gama da bikin wannan mutumin tukun. Abu Turab dai bai daina kallon Hajja ba. Albashir ya ce, To yanzu ba za mu samu kuɗin shayi ba, ni yunwa fa nake ji. Hajji ta ce, Ka ji ka, ai magana za ka yi. Har abinci ma akwai na ga sun dafa idan kuna so a zubo muku. Albashir ya ce, A'a shayin dai. ba mu breakfast ba Haji ta miƙe ta ce to bari in sa a kawo muku Ba ta daga ɗakin zuwa falo Hassanin Sajid na falo Haji ta ce ƴan nan aje musu yaran ki zo in saka ki wani aikin kin ji Jidda ta ajiye burin ɗin hannunta ta ƙara sogon Hajja aji ta ce zuwa zaki kicin ki wanke hannu da kyau dan baya son kazanta Bashir bayan kin wanke hannunki ki ɗau babban farin da na gaske fafa da shi a gidan nan ki ɗora masa flas da cokali da kofi ɗaya sannan ki ajiye kayan shayi a gefe to shi kuma ɗaya mutum ban san ko zai sha ba don ko gaishe ni ma bai ba amma dai ba za a biye ta halinsa ba shi ma ki dora masa kofi da cokali ɗaya mu mai masa da aniyarsa ki tabbatar kin ɗaure kofuna don kin san sarakan tsafta ne su kuma duk a waje na saka gado bayan nan idan akwai burodi ki dora akan tire din duk ki kawo musu jidda ce to sannan ta juya ta wuce kishin haji ta koma ɗaki ta ce to ba shikenan ba baki ne alaikum da wannan gantalalin yayin da suka sai in sami mai zagi na ma tunda ba shi tarbiya gare su ba jida ta yi da haji ta ce mata Trebi dai ta ɗora kayan shayin da bread ɗin a daya dan kuma ta dora cups da spoon. Sai flax ɗin kai. Na flax ɗin ta fara ɗauka ta fita daga kicin ɗin suka kusa cin karo da anti ta koma gefe da sauri. Anti ta dire ta ja gefe. Jidda ta tsinkuya da kai ta bi gefe ta fita don tun sassafe ta gaishe ta bata amsa mata ba. Jidda na shiga ɗakin hajja. Hajji ta miƙe ta shimfiɗa da sauri tana cewa yau ‘yar albarka sani kin ji ko? Da wuki aje. Jidda ta sunkuya ta ajiye tray din ta ce zan je da ko ɗayan. Hajji ta ce to yi maza shi dai albashir kallon ta kawai yake ta juya ta fita haji ta ce wallahi ba sawa ba hanawa tunda uwata ta haife ni ban taɓa ganin tsatsiya mai tarbiyya irin wannan yarinyar ba gashi ba ta fushi ko kaɗan yadda ka san ni ce ina karama albashir ya yi murmushi yana shafa kansa ya ce to ko dai canji zaki min da sakin hawan da kika ce haji ta ce a'a kai dai kai shiru kawai ka kyale ni yanda ka gani ban fiye san surutu ba gaira babu dalili ba abu da kallon wai hannunsa kawai yake yi amma babu abin da yake da wayar jidda ta dawo da tare ɗin kayan shayin ta aji Haji ta ce yawa ‘yar albarka sannu sai kuma ta kalli albashir ta ce ko ta soya maka na naga ta iya je da uwar kwanta ta saka ta soya mata naga ta yi sa da kyau sannan babu karami ga albasa da ta yanka rimi rimi kai. abin zar sha'awa ni dai har mun ta gama cin kwannan ban ji karni ba albashir ya ce a'a ba sai na bata wahala ba ta bari kawai Haji ta ce o oh, o oh, Allah ina ruwanka ina ruwanka da wannan batu kai dai ba a soya maka ba ka hada da burodi ka ci da tana da san jiki ai ba zan ma fara saka ta ba kaga kaga ni bana ta kan yaran gidan nan jidda ta kalli albashir ta ce zan iya ya ce to je ki soya Wufa ta nufa ta fita haji ta kalli albashir murya can ƙasa ta ce ga tsafta kamar tsatsan mu wallahi ko kai baka gani ba shafukansa kawai yake yana murmushi ta ce to ni dai ba ruwa na. kawai a gani yadda a gani baban zana kya ba bayan kusan minti goma jidda ta dawo da ƙwai rufi a plate da fog bi kai ta dora ta sunkuya ta ajiye filet din kan kafet haji ta ce Allah ya miki albarka kin ji jidda ta murmushi ta miƙe suka haɗa ido da Abu Turab da ya dago kansa sun kwanta kai ta kofa ta fita da ya sako ya fara da shayin yana kallon Abu Turab ce Mallam sako mu karya Abu Turab mi ya ce alhamdulillah da kai yi nufi kofa ya fice da ya fice tana ɗakin Haji ita da Nafisa da ya shigo da sallama ya ce Hajja, za mu je ɗauko su maman Farida Haji ta bashi baki ta ce eh wallahi yanzu mijin ya kira ni wai san sauka a shi to dama zan ce miki sai gobe ne dan ni daga can ba zan dawo ba Haji ta zari ido ta ce saboda mi ya ce aliyu zai so da su ni zan sauka gida in huta ne hajji ta ce a'a ba ruwa na ba haka kabiru ya ce min ba bi ce min za ka sauka a wani waje ba nan ba nan din ba gidan ku ba ne sannan ba ga aliyu ba idan ma baƙin hali aliyu ke maka idan ma baƙin hali aliyun yake maka ba ga ɗakin wancan yaron ba da ya gantale salim salim yake kowa ni tun da zo hayo ban ɗora idona a kansa ba idan an yi magana sai uwar ta ce yana benue ko tsafin suke koya masa a can ɗin oho mu dai ga mu ga Allah bikin dan uwansa guda gashi babu alamar zai zo ni da ma tsorata nake da yaran tun asali albashir ya ce to zan dawo nafisa ta ce yayi dan Allah in bi ka ya ce airport din haji ce eh mana ku tafi da ita ai makaranta ce albashir ya ce to idan namijin Nafisa za mu dauko fa haji ce to ai mijin tun da muka dawo da shi bai koma ba nafisa ce kaɗai ta taho ko yaro ɗaya bata zo da shi ba ta bi wata makociyar ta balarabiya mai kirki mijin da kuma na Abuja albashir ya ce oke nafisa na jin daɗi ta ɗau yafinta Hajji ta ce, "To gaskiya ni ba na son kai, idan za a ji da ke sai dai a tafi da wannan yarinya jidda, ita ma tunda tare kuke, ita ma kuma ba bari ba ce." Elbashir ya ce, "To ta dau abin mu je." Nafisa ta ce, "Amma jakayya Abu Turab ya koro mu ba." Hajji ta ce, "Zai ko aika." Kuma je ku mota gaba daya. A tare suka fita, suka tada Aliyu zaune a cikin mota yana jiran Elbashir. Ganin su gaba ɗaya ya daure fuska, Hajji ta buɗe wasu Nafisa bayan mota. Ita dai gaban gabanta sai faduwa yake, dan mayafi ne ita ma a jikinta. Kalmar mamaki Abu Turab ke musu gaba daya. Shin ya ce, ina za ka yi nan? Haji ta ce Usman ne ce a tafi da Nafisa Sa'adatu ta tagwarta a airport ni kuma na ce a tafi da Jidda tunda akan kunnin da aka yi zancen kuma mu ba ma nuna bambanci a zara'a mu Abu Turabe ce a'a ni ba zan je da kowa ba sai dai Albashir ya je ya dauko Anta Nafisa a airport Haji ta ce amma ka san ina lura da yadda ka na ubanka shi fa faɗa ba ni ba albarkacin daga sa hakan ya fito ai sai kai masa biyya ko ba ta daɗin rai ba ka yi abin da ya ce ba fa goya su za ka yi ba balle ka ce aiki aka haɗa ka da shi ko ce zauna za ta yi a bayan mota haku ku je ku dawo gaskiya ka sake hali aliyu wallahi bashir ba haka yake ba kai dai bashir da na da mugunta amma kai wallahi kana da bakin hali abu turabi ce din naji su sauka kawai haji ta ce allah ya tsine min idan sun sauka a kira min usman albashir da ke dariya ƙasa ƙasa bayan ya shiga front seat ya kalli abu turabi ce please let them abba ne ba da umarni dama haji ko sake kallon abu turabi ta yi ba tana kallon su nafisa ce ku shiga kawai nafisa ta turo baki ta shiga mota tana kallon yayinta jidda ta ce hajiya ni aikin ce zan wanke miki ban ko haji ta ce a'a wacce mai fuskar uwar ta za ta wanke mu wato aisha jidda ta girgiza kai ta ce hajja ni zan wanke kawai su tafi a fasace Haji ta ce o oh, oh, allah ya ana yi banki sallah sai ki kasa alwala bayan na bi na barbaɗa mu duniya cewa baki da musu kuma yanzu ki nemi ki karyata ni a gaban yaran nan jidda ta sunkuyar da kanta ta ce to ki yi haƙuri daga haka ta shiga motar hajji ta ce yawwa ku je allah ya tsare idan kin ga yalo a hanya ki tuna musu idan sun ga dama su siya mun daga nan ta kulle motar ta yi wucewa ta ciki tana cewa da ba masa ba koran ya yanzu yi war ma ya aure kowa ya huta wallahi ya je can su da matar ni dai zan kai musu ziyara kawai da dan rakiya ta da mota abuta yi, fuska a daure Idan na hon mai gadi ya bude motar ya fita daga compound din ya dau hanyar titi ta mudubi albashir ke kallon jidda da ya lura gaba ɗaya bata sake ba ya ce ya karatun na yake jidda Nafisa ta kalli jidda da ke gefenta tana wasa da gyalanta ta ce alhamdulillah ya dinga kallanta kafin ya ce hope you are assimilating what you have been taught ta dan yi murmushi ta ce eh ya langwabar da kai ya ce ni ai ba da hausa ne miki ba ko sake kallon sa dai suka hada ido sai kuma ta yi murmushi ya ce do you have any idea of where you are hidden now ta kallon Nafisa da ke ta kallanta tana murmushi Nafisa ta gida mata kai alamar ta yi magana Shirya albishir na ta jira respond ɗinta ta dan kalle sa ta ce ka sake faɗan abin da ka ce ya ce okay do you have any idea of where you are hidden ta dan kalli Abu da fuskar sa babu babu fallasa tana kallon titi yana driving cikin sanyi murya ta ce yes i have albashir ya ce so where are we going to now ta ce i just said we are going to take aunty aunt today sai kuma ta yi shiru ya gida kai ya ce yes good ci gaba ta ce airport murmushi albashir ya yi sosai ya ce oh yes i just said we are going to pick aunty nafisa from the airport ta sunke da kai ita ma tana murmushi nafisa dai sai kallon ta take albashir ya ce so can you brief me about yourself ta ɗan ya shiru sai kuma ta kalle sa ya ce am all ears ta ce my name is Hawa Jidda Yusuf I was born and brought up in Kaduna Hayar Rigasa I live with my stepmom not until da sauri Abu Tarab kauce mai mashin da ya kusa bugewa Nafisa ta daga yadda abin ya fara, ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mamaki Albashir ce how manage Abu Tarab soke glass ya ba mai mashin din hakuri ya ja mota sai ya ƙara gaba ba tare da ya tanka kowa ba Albashir ya ce a yi hankalin kana kan tukin nan kuwa aliyu abu bai tankasa ba still yana driving din albashir ya ce to Allah ya tsare mai da dubansa ya kan jidda ta madubin gaba ya ce go on jidda ta ce i'm currently living with umma at unguwar dosa sai kuma ta yi shiru kallon ta kawai albashir yake yi ta yi murmushi ta ce shikenan ya ce yeah kin yi kokari sosai jidda kai masha Allah ita ma murmushi ta tana ɗaya kai sukan ido hudu da tare da ke kallon ta ta mudubi. ta sunkuyar da kanta Nafisa ma duk tana lura da kallon da yake ma jidda ta dinga fatan Allah sa kada je sake bige wani kuma an tana nafisa ta rungume ta kwararta cike da murna ganin ta ce haka kika girma nafisa nafisa da ke ta washe baki ta ce Anti me ya saka baki taho da safari da ba an tana nafisa ta ce suna makaranta ne amma insha Allah za su zo wani lokacin sai ya sannan ta kalle jidda jidda ta gaishe ta da ladabi an tana nafisa ta amsa da fara'a tana kallon su bashir ta ce wace ce albashir ya ce yarinya umma ce an tana nafisa ta ce to madalla tana buta bai wuce da trolley ta. da suka ba bayansa zuwa mota Bayan ya saka jakan a ya shiga driver seat. Su ma suka shiga motar, sannan ya bar airport din. Hira kawai Albashir ke yi tare da Antina visa da ta fita harka Abu Trap, ganin da ya tarbe ta airport. Shi dai driving sa kawai yake yi. Suna fara shigowa gari jidda na kallonsa, tunda ita ce saitin kujerarsa, ta dan matsa. Albashir ya kalle ta ta gefen ido. A hankali ta ce, yaya, Hajji ta ce a taho mata da wai Abu trap da ji ta sarai don sai sa ta yi maganar. Ya shiru yana da rabin ɗinsa. Albashir ya ce, Kina san wani abu ne jidda? ta kalle ta ce a'a hajji ce ta ce a siya mata yalo albashir ya ce oke idan an gani sai a siya mata cikin sa suka sami yalo albashir ya ce uga ka samu waje kai fakin a siya ma hajji yalo abu turabi ce na rubabban abubuwan da kaka ya ja mota sai ke tsayawa an tafi sai bata ce musu komai ba albashir ya wani murmushi shi ma bai ce komai ba sai da suka kusa gida abu turabi ce anti ya baki da zai ba ta ce ban sani ba murmushi kawai ya shiga layinsu a kofar gida ya fakin ilbashir ne ya fara sauka an nafisa ta sauka sannan nafisa jidda za ta sauka abu tarabe ce tsaya kallon su ta haɗe rai ya ce ki hawan nishaɗi ke kina ta hirar da ƙattun maza kina washe baki don baki da kamun kai ko to daga yau na sake jinkin wani buɗe baki kina ma wani turanci zan baki mamaki sannan ki ci gaba da yawo da ƙananan gyali ita dai kallon sa kawai take ya ce sauka min daga mota buɗe motar ta yi ta sauka ta wuce cikin gida ya bi ta da kallo Washe gari ya karfe goma na safe, Abu Turab na sa kwance, babu wanda ya san yana cikin gida. Banda Anta da ta shigo tun karfe takwas, wai tura ma Anisa kuɗin makeup, wanda ya tura da farko ya yi kaɗan. Babin da ya iya haka ya tura kuɗin, bayan nan kuma bata sake shigowa ba. Goma saura ɗan mintuna Elbashir ya shigo gidan tare da Ahmad, dan ba gidan ya kwana ba. Elbashir ya dinga kallon Abu Turab yana yan dariya. Ya ce wannan aiko kai ne amarya sai haka, ka wani makali a ɗaki tun je kamar wanda za a yi auren dole. Kamar diba Anisa ce matar, Amir ya murmushi shi ma yana kallon Abu Trabije. Kaftin, dizil disulmin auren ne ramar da kai haka?" Abu Trabije, "Saboda ita ce za ta aure ni ba ni zan aure ta ba ko?" ya ce, "To waye sani?" Ita dai tana can tana sauka gabanta da kawayenta, kai kuma kana nan kama kali a ɗaki. Albashir na kofa ya fita zuwa ɗakin Hajja. Hajja na ganin sa tace, "Ina Aliyu?" Albashir ya ce, "Yana dakin sa." Hajja tace, "Dama yana gidan nan?" Albashir ya ce, "Yana nan." Ta miƙe tace, "Ni ba ruwana." Gida da jama'a sun cika, gila babu wanda ya bi ta ya ci abinci. ko bai ci ba ita ramla na ga sai masu kuɗi kawai take wa marhaba tai tana nan da su duk ina lura da ita kaga ai ko shuwa ta tambaye ni ko an kawo min kumallo ba ta ba wallahi gwar ma hawan ta kawo mana fisa da kanta albashir ya bita da kallo yana murmushi an ta fita sannan ya zauna yana kallon anti fisa. ya ce ina kwana anti ta ce lafiya lau albashir ashe ba kwana a gidan nan ba ya ce eh yanzu na shigo ya gajiya ko ta ce gajiya ya fi lafiya ƙarfi ne wani ɗaurin auren ya ce sai an sako daga juma'a insha Allah ta ce to masha Allah Ahmad ne ya shigo ɗakin da sallama an tuna fisar ce bokan turai ina ta zuba idan ganin tun jiya ban ganka ba yana murmushi ya ce sanda isuwa anti ya hanya ta ce alhamdulillah Ahmad Hajina shiga ɗakin Abu Turab ta tsaya daga bakin kofa ta ce kun ga abin da nake gudu ko yanzu tun safe babu wanda ya kawo maka kumallo kenan ya dan kalle ta amma bai ce komai ba ta ce to ni ba ruwa na wallahi wannan ai ba yi bane tana faɗin haka ta fata ɗakin da 'yan matan gidan suke ta tafi ta buɗe baƙi ne kawai a ɗakin ta gama ƙare musu kallo ta ce tir sannan ta fita tana girgiza kai ta ce abin da ya ba tsari wa zai da wannan gayyar a masar wasu marabanka da su ya fi shekara talatin amma suna jin biki za su taho riyi ko 'yan shinkafa suke ma oho safiya ta gani ta ce ke ina jidda safiya ta ce umma ta aike su da mai wancan gida Haji ta ce to ki je duk yadda zaki a kicin ban sani ba amma ki samu ruwan zafi da kofi mai kyau ki ɗauka yin ki kai ma aliyu idan ba burodi ki zo in baki kuɗi ki je ki samu masa kowa fa ya karya a gidan nan banda shi da mulakanci safiya ta ce to daga haka ta wuce ke kicin Haji ta koma ɗakinta tana mita safiya ta yi dikin da Haji ta ce sannan ta kai masa ɗakin bayan ta gaishe sa ta ajiye tray din yana kallon ta ce, ina su maimun ta ce umma ta aike su yace ita dawa ta ce jidda da nafisa yace zuwa ina ta ce can gida tsayawa ta ji bai sake cewa komai ba za ta fice yace zo ki bani lambar maimun ɗin. safiya ta dawo ta amshi wayarsa ta sa masa lambar maimun sannan ta miƙa masa ta juya ta fita dalin nan bai mimun da ke compound sun fito tare da jidda da nafisa za su wuce wajen kwalliya ta zaro ido tana kallon wayarta ta ce dama ya aliyu yana da namba na ko me zai ce min yake kira na wata ta kai kunne a hankali ta ce assalamu alaikum daga ɗaya bangaren ya amsa ya ce kuna ina ta ce umma ta aiko mu gida ya ce ke dawa ta ce jidda da nafisa ya ce yaushe za ku baro gidan ta ce a'a yanzu dai wajen tela za mu je amsan kayan da za mu saka na dina ta ɗan kallasa jidda jin yayi shiru ta ce hello ya ce ina jinki minti ne za ku yi a wajen tailor ɗin ta ɗan turo baki ta ce yanzu za mu dawo dai yaya amso kayan kawai zami ya ce to ku sami na ɗaki idan kun dawo gaba ɗayan ku ta ce to daga haka ta katse wayar ta taɓe baki ta ce to me zami masa da za mu same sa a ɗaki ni ba da ni ba wallahi waye na ma ya samu nan bana Nafisa ta ce ɗakin ce masu mara daga wajen tailor ɗin za mu je gun makeup ni ba na son komai da zai haɗa mu da shi fa Mimun ta ce kyale sa kawai. Ba sai ya gamu ba. Ita dai jidda bata ce komai ba har suka fita gidan gidan. Har karfe 12 da rabi su Mimun ba su koma gida ba. Abu bai kira nan bata so uku ya ji a kashe. Ya kira Nafisa ita ma nan bata a kashe. Ina zaune a ɗakin Hajja da Ahmad Albashir dukan su fararen shadda ne a jikinsu za su tafi masallaci. Ahmad ya kalli Abu bayan ya kalli agogon sai ya ce, Wai da wanda kake jira ne kaftin? Dubu fa lokaci. Albashir ya ce, Ni kana mamaki nake yi. Ya ce mu jira ban san wanda muke jira ba. Haji ta ce, "A'a gaskiya ku bisa a hankali." Ku ba ku san duk gaban auren ba ne? Yanzu ba na son kuma sallah sai dauran auren. Abu Turab ya kalle ta da gefen ido, ya miƙe ya fita daga ɗakin. Haji ta ce, "To, Allah ya tsare Aliyu. Allah Ubangiji ya sa a daura a sa'a ni dai." Sai bayan da suka shiga mota, Abu Turab ya sake kiran Maimun, ya ji wayar a kashe stel. Bayan an sako Juma'a aka daura aurensa da Anisa akan sadaki dubu ɗari biyu. Abokan aikinsa sun masa solidarity sosai don sun samu halar dauran auren. Amir ya kasa yadda ya ƙi kawai kaftin yake, gaba ɗaya bai yanayin yana farin ciki ba, amma yana ƙoƙarin ƙaƙalo murmushi. Suna cikin mota, Anisa ta dinga kiransa, ya sa waya a silence, ya jefa ta cikin aljihu. Albashir ya ce, "Ya dai, da wannan shirin kaftin, bayan ranar farin cikin gaba ce, yau ba ka ɗora maka aure da masoyiyarka." Kaftin ya gyara zama a mota ya ce, "Oke, samun mota ka so in hau don farin ciki?" Dare Albashir ya ce, "Gaskiya ne ma ban yi tsammanin haka daga gare ka ba. Yau dai Anisa da ka ishe mu ta zama matarka." Ahmad dai driving kawai yake yi bai ce komai ba. Albashir ya ce, Ni ma Allah nuna mu da za a ɗora min aure da zaɓin nan na hajja, duk da ban san ta ba, amma na ji har ta kwanta mu. Abutar bai ƙara gyara zama bai ce komai ba. Ahmad ya ce, Hajja ta maka wani zaɓi ne? Albashir ya ce, Wallahi fa, ta ce ta samu min mata, saboda ka gani ne aure na gaba. Insha Allah. Ahmad ya ce, A Masar? Da ya Albashir ya ce, A'a, a nan kasar. idan mun je yanzu zan sake tada mata da zancen gaskiya, don na zabu Yanzu ba ni kaɗai ne tuzuru a cikin ko Ahmad ya ce Ado, ah, to ba dai ka tsaya wasa ba Abu Dara bai gidan da kansa da kujera still bai ce musu komai ba yana kallon wajen windo suna isa gida Abu Dara bai bude motar ya sauka ya wuce ciki yana sake dalilin lambar Maimun still a kashe ya wuce bangaren sa kawai Aisha ya kira bayan ya zo na gefen gado tana fara ringin ta daga ya ce Maimun sun dawo ta ce a sun dawo wajen makeup ya ce a ina ake makeup din ta ce ni ban san wanda suka je ba ka san ba waje ɗaya muka tafi ba ya yi shiru sai kuma ya katse wayar karfe huɗu saura da suka shigo gida daga wajen makeup da farko ta iya da mata makeup amma sai da suna fisa suka tilasta ta aka yi mata idan ba sa ke kallon ta kai ba ba za ka gane ta ba wato ta yi kyau ne ba kaɗan ba duk da ba heavy makeup aka yi mata ba ba sai da sun sa ankon na ɗin daga can ba suna shigowa kwamfan suka haɗu da safiya safiya ta ce ke ina kika sa wayarki ne ya alibi na ta kiran ki a kashe maimun ta turo baki ta ce to ma ina ya samu nan ta kuma me yake nema na zan masa da kaga ta ƙara gaba sujidda na biye da ita wuda da ake ta yi a ciki ne ya tabbatar masa amarya ta iso don bayan ɗaurin aure da awa uku aka kawo ta a jirgi tunda a Kaduna za a yi dina ɗin mutane ne cike gidan ba mu saka tsinke mun ta ce mu tafi ɗakin hajji kawai kar ma wani ya aiki ni bayan na yi makeup a kulle suka ji kofar an samu kulli ko ashe amarya na ciki ga mutane cike bakin kofar ɗakin hajji ta buɗe kofar duk ta haɗa zuba cikin uban sillas ɗin jikinta ga dan kunnanta ta na da ke ta shege a kunnenta. cike da masifa take cewa wallahi ba a haka a Masar mu ba mu haka a Masar ba mu san haka ba a Masar ita fa wannan Amarya ba ta gulba ce kowa zai ganta idan lokaci yayi an wani zo an cika mu ofar daki kamar ina bada sadaka ni wallahi idan zuciya ta dibe ni sai mu yadda amarya tsaka gida yanzu nan wannan butuna har ina mai mun dinga rabawa ta gefenta za ta shige dakin aji ta binciko ta ce kun ga bala'i ko wace ce wannan kuma mai mun ta ce hajji ni ce fa da sujidda dan Allah ki bamu mu shiga yanzu muka dawo Haji ta kankance ido tana kare mu jidda da Nafisa kallo. Ta ce, "Shamfo aka mu fuskar ku ne?" Mimun ta shige ciki, ta fusgo hannun jidda. Nafisa ma ta shige dakin sai a sanna Haji ta kulle kofar da mukulli. Anisa na cin ƙarshen ɗakin sama lallausar rob ta cikinta a lallaba har ta Daga ta ƙawayenta huɗu ne. Haji ta ce, "Haba, mutanen ƙasar nan kamar mayuni dije. Wallahi har ne adadin shekaru na a Masar, ban taɓa ganin kwatankwacin haka ba. Komai a nan cikin tsari a geyinsa. Tufar babban 'yan kauye ne suka cika bakin kofar wani mai kuɗin ne sai wani zo ya tsaya a bakin kofa ya tsaya ya ce sai ya ga amarya kamar wata amaryar gwal ba ga ta can na ganta ba sai ya hasken fata kawai malam ƙawayen nata kuma duk baƙaƙe ne kwalle su mani ban gane kanta ba ai da sun sani su bari idan sun zo nan sai ku kai su inda aka yi muku kwalliyar maimuna na ku yayi kyau sosai har ma ba na jidda ba wani ba sai ya ce ita ce Amarya ba maimun da dinga kunshi dariyarta an tuna bisa ta gumi tana salati a zuciyarta ta cikin mafiya nisa ta haɗe rai take leƙo hajja ƙawayen da ko sai dan nawaya suke kowace fuska amurtake dan Anisa ya sauka akan Jidda da ta durƙusa a jikin kujera. Ita bata ma san ita ce Jidda da ta take faɗi ba, dan bata san sunanta ba. Amma lokaci ɗaya ta gane ta. So sai gaban ta ya faɗi ta dinga kallon ta. Anta Nafisa ta dawo ta da ke ringin, ganin Aliyu ke kiranta ta daga. Yi ƙasa da murya ce, "Anti, su mana sun dawo?" Anta ce, "Eh, yanzu suka shigo." Ya ce, "To ki turo musu gaba ɗayansu yanzu ina mota a ƙofar gida." Anta ta ce, "To." Katsewe ta tana kallon su Maimun da cikin ta ya kada. Jin an ce, "Eh, sun dawo." Anta ta ce, "Wai ku je Aliyu na kiran ku a kofar gida." Anisa ta sai binsu take da kallo ta cikin mayafinta, domin ta miƙe kamar za ta yi kuka. Nafisa ma ta tashi suka nufi kofa. Ganin jidda bata taso ba, domin ta ce, "Anta banda jidda ya ce ne?" Ta ce, "A'a, ya dai ce ku je ban san dawa dawa ba." Haji da ke tafi fita da dafan kan da ke aiki a ɗakin ta ce, "To me za su yi masa hasu uku haka?" Su dai su je, na rusa da wata jidda da ba ta kula kowa a gidan. Gilan wani laifin suka masa. ita dai na san ba ruwanta ta zama da su su je ba ta shiga saboda kowa maimun ta ce laifi kuma hajja mu ba abin da muka yi masa wallahi ko ganin sama ban yi bayo gaba daya da kaka ta fice daga ɗakin tare da Nafisa da cikin mutane suka dinga kutsawa har suka fita daga kofar gidan can suka hango motar sa nesa da gidan suka nufi motar ya soke gilas yana kallon su suna isa motar maimun ta ce yayi ga mu da zuwa ya mutu ne sai nan dawo yanzu na juna a ɗakin hajja ya ce ku nawa ka je makeup din maimun ta ce ni da Nafisa da Jidda ya ce ita tafi karfin ta fito ne Numin ta ce hajjaji ta hana ta fitowa wallahi ya ce to kuma ki kira min ita kuma kar ki faɗa mata gaban hajjia Numin ta ce to daga haka ta juya da Nafisa suka ba wajen tana sauki a jiya zuciyar Lif suna a ɗakin hajjia hajji ta ce kiran me yake muku Numin ta ce a'a kawai dai tambaya yi min tana faɗin haka ta zauna kusa da Jidda biya can ƙasa da ce ya yi Aliyu ya ce ke je Jidda ta zaro ido ta ce ni kuma Numin ta cinkule ta ce karki bari wannan matar ta ji mana ji da kasa da murya ta ce, "Tare samu mu je da ku?" Maimun ta ce, "A'a, ni kaya zan sa yanzu ya gama magana da mu. Ke kaɗai zaki je." Lokaci ɗaya jikin Jidda ya sanyi. Bata dai ce komai ba ta miƙe. Har za ta ɗauke landa da saka yau, ta tana sai yi mata faɗa. Hijab ɗin Nafisa da ke kan kujerar Hajji ta ɗauka, ta fita daga dakin. Tana fita gate sai ga mota Ahmad tare da Albashir da wasu abokansu. Alhamdulillah, to yanzu kar gida nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi ne 28. ku da kasancewa tashar tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cikin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ta mi sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ina masu fama da infection fibroid kai diddai ma kalar sanyi fitar farin ruwa warin gaba kurajen gaba da dai sauransu jin zafi yayin jima'i da sauransu ko kuma ciwon mara lokacin al'ada rikicewa al'ada kai yar uwa kowane irin sanyi yake damin ki in dai na mara ne to an tsokura yawa wannan da kuke gani capsule ne shan shi ake yi sannan ba shi da side effect ya cutarwa ba yi da illa yana da kyau sosai wannan sha ake wannan na tsarki ne sabulu ne ingantaccen sabulu grade mai kyau maganin warin gaba kaikayi ƙurajen gaba fitar farin ruwa wannan sabulu ne mai kyau sannan ko baki da sanyi ana so mace ta dinga amfani da sabulu tana tsaftace gabanta saboda gudun kamuwa da sanya ga sannan vaje in kika haɗa wannan setin insha in kika Allah ke da sanyi kun yi hannun riga in Allah ya yarda ina amarya mai shirin shiga ɗaki ina uwar gida to sanyi dai yana mana illa mata ya kamata a yi maganin shi sannan ina amarya ina budurwa amarya ina bazawara ya kamata a fara yin maganin sanyi kafin a fara shan magunguna don saboda kowane maganin mata da zaki sha in dai kina da sanyi to ba zai miki aiki ba ya kamata a kori sanyi a fatattaki sanyi sannan a fara shiri yawoto to na gode